Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis sha uku ga watan Afrilu na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai. To Baballe, Rasha ta yi gargaɗi cewa ba shi yiwuwa a tsawaita yarjejeniyar jigilar kayan abinci a tekun Bahar Aswad alhalin ana hana ta jigilar nata kayan. ministocin harkokin wajen saudiya da siriya sun gada jiya laraba a ci gaba da karfafa dangantakar kasashensu sannan an sauke wasu ministoci a iran yayin da kasar ke fama da matsaloli kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu jigajigai a kwamitin yakin neman zaben bola ahmed tinubu sun fara mai da martani ga al'ummomin kasa da kasa kan cece kuce da ake yi game da zabansa sa Muna tafa da rahoto kan martanin da manyan 'yan siyasa da kwararru suka yi kan kalaman kakakin Majalisar Dattawan Najeriya game da zaben shugabancin Majalisar ta goma. Kama kowace rana Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin azumin watan Ramadan. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labarin duniya kashi na farko. To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an yi sahuru lafiya ga labaran. Rasha ta yi gargaɗi jiya laraba cewa yiwuwar a iya tsawaita wata yarjejeniya wadda ta tanaji jigilar hatsi da taki a wannan lokaci na yaƙi ba tare da wata matsala ba daga tasoshin jirgin ruwa da dama na tekun bahar aswad tana tangal-tangal saboda har yanzu jigilar da ita kuma rashar ke yi na fuskantar nau'ukan tarnaƙi dama dai majalisar ɗinkin duniya da turkiyya ne suka taimaka aka cimma yarjejeniyar jigilar hatsi ta ukraine a tekun bahar aswad a watan yulin bara don a rage matsalar karancin abinci a duniya sakamakon wannan yaƙi wanda shi ya fi sanadin mace-mace a turai tun bayan yaƙin duniya na biyu babu wata yarjejeniya da za ta iya tsayawa kan kafa guda kan kafafuwa biyu kadai yarjejeniya za ta iya tsayawa a cewar mai magana da yawun fadar kremlin dimitar peskov ya kara da cewa saboda haka idan aka yi la'akari da abin da ke faruwa yau za a gane cewa tsawaita yarjejeniyar mawuyaci ne a bara kafin a iya shawo kan rasha ta bar ukraine ta koma jigilar hatsi a tekun bahar aswad sai da aka cimma wata yarjejeniyar kuma ta daban mai wa'adin shekaru uku a watan yuli wadda a ta majalisar ɗinkin duniya ta amince a yi jigilar kayan abinci da taki na ƙasar rasha ministocin harkokin wajen saudiya da siriya jiya laraba sun yi marhabin da sabunta zumuncinsu wanda ya hada da wani matakin maido da harkokin diplomasiyya da zirga-zirgar jiragen sama tsakanin kasashensu da haɗin gwiwa wajen yaƙi da safar mugan ƙwayoyi da kuma taimaka ma siriya ta samu komawa cikin sahun ƙasashen larabawa na duniya ministan harkokin wajen siriya faisal mcdad ya sauka birnin jidda da ke gaɓar ruwan arabia a ƙasar ta saudiya jiya laraba a ziyarar da ita ce ta farko daga wani babban jami'in diflomasiyya na ƙasar siriya zuwa wannan masarauta cikin tsawon shekaru sama da goma wata babbar alamar da ke nuna cewa ƙasar wato ta siriya mai zama a matsayin saniyar ware za ta kawo ƙarshen wannan matsayi nata mashahuriyar kasar ta yankin ruwan arabia wato saudiya ta yanke hulɗa da siriya a lokacin da shugaban siriya bashar al-assad ke murkushe masu zanga-zangar lumana a shekara ta ɗaya tare da goyon bayan 'yan tawayen da suka yi gwagwarmayar kauda asad daga mulki an kuma dakatar da siriya daga kungiyar kasashen larabawa shugaban iran ibrahim raisi ya yi shelar garan bawul ga ministocinsa a wannan lokacin To madalla an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Jagororin yakin neman zaben Bola ahmad Tinubu na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da aka yana a zaman wanda ya lashe zaben shugaban kasar sun soma mai da martani ga al'ummomin kasa da kasa kan takaddama da cece kuce da suka biyo bayan ayyana Tinubun a matsayin zababben shugaban kasa a wani taron manema labarai na ƙasa da ƙasa da aka gudanar a babbar cibiyar 'yan jarida da ke nan washington dc wakilan na tinubu sun ce kurakuran da aka samu a zaben ba su kai nauyin da za a soke zaben baki ɗaya ba abokin aikinmu murtala faruk sanyi na ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗa mana There was also complete non-interference in the political process by state institutions. There were no reports of deployment of security agents or state apparatus in support of the candidate. Karamin ministan kwadagon Najeriya Festus Keyamo kenan wanda kuma shine mai magana da yawon wakilan Nabola Ahmed Tinubu yake kokarin kawar da shakku da ta babar da suka ce ana kokarin cusawa a zukatan 'yan Najeriya da ma duniya baki daya. Dangane da hancin zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu. Idan za a iya tunawa a makon da ya gabata hukumar tsaron Najeriya ta farin kaya wato DSS ta fitar da wata sanarwa inda take cewa ta gano wata bakarkashiya da wasu da basu gamsu da zaben ba suke shiryawa na ganin cewa ba a rantsar da bola tinubu ba a matsayin sabon shugaban kasar a ranar 29 ga watan mayu gabanin nan kuma tuni da manyan jam'iyyun siyasar kasar suka yi watsi da sakamakon zaben bisa zargin coge da tafka magudi ta hanyar kin saka sakamakon zaɓe a na'urar bivas kamar yadda dokar zaɓe ta tanada inda tuni ma wasu suka garzaya kotu to sai dai a tattaunawar mu da ɗaya daga cikin wakilan na tunubu a wajen taron kuma ministan matasa da wasanni sunday dare ya ce kurakuran da aka samu ba su kai nauyin soke zaben baki ɗaya ba kamar yadda wasu suka nema an shiga wani ali wanda bai kamata ba so su sun ce zabe da yanyi bai daidai ba amma mun sani cewa zaben ya bi doka na kasan mun ga ya kamata mu ga duk duniya da yan jarida cewa abin ya faru an bi dilla-dilla an bi yadda ya kamata kuma wani ya ci zabe shine ashimaju bala tinubu mai takara a party jam'iyya na all progressive congress shine na farko sannan atiku abubakar daga jami'ar pdp sannan shi peter obi daga jami'ar labour in ka duba kuma inec ya bayar da certificate of return yadda ya kamata a cikin dokanmu na kasa constitution in nigeria 1999 sannan a cikin electoral act namu na kasanmu inec ne yana da izini a yi zabe a ba da ah, results na zabe sannan a ba da certificate of return. Daya daga cikin abubuwan muhawara a zaben na Tinubu dai shine rashin lashe zaɓe a babban birnin tarayyar kasar wanda wasu ke ganin yana cikin sharuɗan ayyana nasarar ɗan takara kamar yadda kundin tsarin mulki ya bayyana. To sai dai sande dare na ganin matsala ce kawai ta fassara amma manufar a fili take. In ka duba dokan an ce 25 states 25 da abuja abin da yake nufi shine abuja shi ma kamar jihar ce so in ka gane dokan za su cewa tinubu ya ci zabe yadda ya kamata kuma ka dakata inec suna da loyayi da yawa akwai senior advocates of nigeria da yawa da suka duba wannan abu an ba su shawara kafin a ba da certificate of return ma tinubu abin da ya riga shine wanda bai yadda ba za mu hadu mun fara addu'a ma a tribunal daga tribunal za mu je appeal court har supreme court ba wani zabe da aka yi nigeria da ba koma kotu ba ko tribunal sashe na 134 na kundin tsarin mulkin nigeria ya yi tanadin cewa ƙari kan wasu sharuɗa sai ɗan takara ya lashe kashi 25 na ƙuri'u daga akalla kashi biyu bisa uku na jihohin ƙasar da babban birnin tarayya kafin a ayyana shi a zaman zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. lamarin da ya haifar da sabanin fahimta tsakanin 'yan siyasa har ma da wasu masana shari'a a kasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a washington dc a gaida murtala da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc ga ibrahim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu To baballe shugaban Brazil Luis Anacio Lula da Silva ya isa kasar China da daren jiya Laraba da zumar ƙarfafa dangantakar kud da kud tsakanin wannan babbar ƙasa ta nahiyar asiya da ƙasar da ta fito ƙarfin tattalin arziki a yankin latin na nahiyar amurka da ɗaɗɗan mai ra'ayin sassaucin wanda zai gana da takwaran aikinsa shi jinfin ranar juma'a a birnin beijing ya fara isa ne birnin shanghai da matarsa rosalind gela janja da silva kafin ya tashi zuwa china lula ya yi ce shi ma zai gayyaci shugaba shi zuwa kasar amma bai faɗi takamaiman lokaci ba a tsawon shekaru shida da bakin haure ke ta ratsawa tekun bahar rum ta jirgin ruwa na 'yan fasa kwabri watanni uku na farko a wannan shekara ta 2023 sun kasance wata na farko a shekara da aka fi samun mace-mace a cewar cibiyar kula da ƙaurar jama'a ta majalisar ɗinkin duniya jiya laraba tana mai alakanta lamarin da jinkirin da ƙasashe ke yi wajen kai ɗauki hukumar kula da ƙaurar jama'a ta ƙasa da ƙasa ta tattara bayanan mace-macen bakin haure 441 a wannan mashigar ruwa mai cike da hadari a tsakanin gabar arewacin afirka da gabar kudancin turai a watannin janairu fabrairu da kuma maris a gaida ibrahim kalimasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu inda za mu leka Najeriya. Manyan 'yan siyasa da kwararru sun mayar da martani akan bayanan da mai magana da yawan majalisar dattawan Najeriya a Jibola Bashir ya yi cewa akwai matakai da uwar jami'ar APC ta ƙasa za ta ɗauka wajen shata shiyoyi da shugabannin majalisar dokokin ƙasar ta goma za su fito inda suka buƙaci a yi taka tsantsan wajen duba cancanta da iya aiki maimakon mai da karfi ga batun shiya. wakiliyar murya amurka madina dauda na dauke da karin bayani Mai magana da yawon majalisar dattawa a Jibola Bashiru ya ce uwar jam'iyyar APC za ta zauna bayan azumin watan Ramadan domin ta fito da sifofi da za a yi la'akari da su wajen fito da shugabannin majalisar dattawa da na wakilai da suka hada da matsayi, cancanta, iya aiki, addini da irin gudumawar da shiyoyi suka bayar don nasarar shugaban kasa mai jiran gado. I've mentioned a lot of variables that will operate on the mind of our people, issue of competence, capacity, ranking, religion, issue skill, ethnicity, political expediency, and of course, loyalty to the party. A nan Bashiru ne yake cewa a irin wannan lokaci da ake da 'yan takara da dama musamman daga jam'iyyar APC mai mulki. Abu ne mai wuya a ce batun addini ba zai taka rawa ba. Bashiru ya ce za a duba batun musulun musulun kuma shugaban ƙasa da mataimakinsa musulmi ne su. Saboda haka za a duba yiwuwar Krista ya shugabanci majalisar dattawa. Bashiru ya ce abu ne da dukkan manyan ƙasa za su ba da gudumawa wajen ganin an yi abin da ya dace ba tare da an musgunawa wasu ba. Amma ga tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani yana ganin bai kamata a duba batun shiya ko addini a majalisar ƙasa ba. Mutane sun manta da abin da ya faru baya. A nan Obasanjo ya yi shugabancin ƙasar Najeriya. David Mark ya zama Senate President. Ikwere Madu ya zama Deputy dinsa. Ete ta zama Speaker. Me ya faru duniya ta tashi? Bayan da za a yi mutane su zo su ce wai su za su tursa samu da karfin tsiya sai mun yi yadda suke so amma ba kullum kana mana magana cewar za ka raba kasa kuma kana son mukami ba wai wai za ka tilasta mu ba zai yiwu ba wallahi saboda haka mu muna kan bakanmu daram dam dam. To sai dai tsohon ministan sadarwa Ibrahim da suki na Kande ya tsokaci akan batun haɗin kan ƙasa ne inda yake cewa. Kusan zan ce gaskiya babu adalcin wajen tafiyar da mulkin ƙasa shi isa kowa yake neman wai a ce nashi ne a waje ko da wannan ba zai musu adalci ba muddin dai aka ce a ah, ai dan bangaren ku ne ko dan addinin ku ne shikenan kai hankalin kakwanci wanda idan da ba haka ba inda an sami himma ga mutane musamman ma ga tabbatar da cewa an samu mulki mai adalci to duk maganan wannan bangarancin da maganan addini da kaza kaza duka zai tafi a kasar baki daya jam'iyyar apc ita ce ke da rinjaye a majalisar dattawa da kujeru 57 pdp tana da kujeru 29 labour party tana da shida nnpp ta samu biyu sdp ta samu biyu abga da ypp sun samu kujeru ɗaya kowannensu a majalisar wakilai kuma apc tana da kujeru 162 pdp tana da 102 labour party tana da 34 nnpp na da 18 abga tana da 4 sdp tana da biyu adc tana da biyu sannan ypp tana da ɗaya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya allahu ya allah na roka allahu ni kai ne na roka baro roƙi don ka ba mata ba su fito zaɓe kamar yadda maza suka fito a zaɓuɓɓuka na baya ba dalili shine matan sun yadda sun gamsu cewa idan sun zaɓi abin da suke so ba a ba ni a nan na ɗan saɓa ra'ayi da ita kaso mafi tsoka da suke fitowa zaɓen nan mata ne amma wannan danniyar ta maza da san kai da baba ran ita take hanawa abin da ya sa mata ba sa zamu kujerun kamar yadda ka tambaya shi ne, mafiya yawancin manyan jam'iyyu da ake da su su ne ba sa ba wa mata dama a wannan jam'iyyun. Ko da ba a kai ga bukatar doka ba akwai lokacin da zai zo. da za a ce dole kanwar naki. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Har yanzu muna tare da Honorable Maryam Umar kofar mata 'yan siyasa a jam'i. jam'iyyar apc da barista amina umar da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum sai kuma comrade hayya shu'aibu ungugu shi ma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a ci gaba da nazarin rawar da mata suka taka a zabukan da aka gudana a najeriya da sakamakon ya nuna cewa mata sun samu koma baya bari in hanin taku ga wakilin Muhammad Ibrahim Kwari da ya jagoranci tattaunawar. Honorable Maryam har yanzu tambayar da na yi wa ita barista amina ita zan mai mai miki domin ga alama bata ba da amsoshinta gaba ɗaya ba watakila mata sun fi yawa a kalkalman da aka fito aka yi zaɓe na shugaban ƙasa da na gwamnoni da 'yan majalisa nan da aka yi amma kuma mata sun fi kowane lokaci faɗuwa zaɓe me yake faruwa ko me ya faru to wato abinda nake son in shaida maka ni a inda na yi zaɓe gaskiya maza sun fi mata fitowa kuma na tabbatar maka da wannan abin kusan baki ɗayan ƙasan nan ne mata ba su fito zaɓe kamar yadda maza suka fito a zaɓuɓɓuka na baya ba dalili shine matan sun yadda sun gamsu cewa idan sun zaɓi abin da suke so ba a ba su amma an ce akwai rahoton da suka tabbatar cewa an ta ba su taliyar indomi da sabulu kuma sun ji sun eh ai ba za ka hana ba tunda aka kaga mana talauci da wahala da yunwa da rashin kuɗaɗe a hannu mutum yana jin yunwa ba shi da shi ka zo ka bashi sai ya ki karba ai ba zai yi ba kuma dama an kirkiri wannan ne musamman dan irin wannan lokaci saboda an sa ku a cikin wahala da, da, da, da musiba da kaka na kayi to koya aka zo aka dan jefa maka dole ka karba ka yi masa abin da ka suke so so wannan kenan sannan abin da ka tambaye ni din koma kansa wato abin da ya sa mata ba sa zamu kujerun kamar yadda ka tambaya shi ne. mafiya yawancin manyan jam'iyyu da ake da su su ne ba sa ba wa mata dama a wannan jam'iyyun hatta ma wacce suka bayar din sai kaga sun bi ta sun danne misali yanzu magana muke ta adamawa ai ko da yau za a wayi gari a ce binani ta faɗi zaɓe ina so in tabbatar maka da cewa kashi saba'in na mutanen da suka kada ita 'yan jam'iyyar ta ne domin su ne ba su yadda da damar da Allah ya bata na ta wakilci al'ummar Adamawa ba. Ba wai al'ummar garin Adamawa ba ne, a'a, 'yan jam'iyyarta ne suka ringa mata antifati saboda su suke so su samu ba su samu ba. Kamar yadda muke ji a majiyoyi daban-daban akwai waɗanda ma su manya-manya ne a kujerunsu wanda sun ta fafutuka tun a firamare election din da ta samu su kokari su kada ita su hana ta wanda kowa ya sani a kasar nan har sai da aka soke zaben da aka yi mata daga baya kotu ta dawo mata su waye su kai wannan yan jam'iyyar da ne al'ummar adamawa suna son ta kuma sun zaɓe ta kuma sun ɗauki amanar su da shugabancinsu sun danka mata amma zaka ga su waye suka yi mata ungulu kaza ai muna nan da kai a nan kasar aka daka jam'iyyar apc ta dakatar da sakataren gwamnati saboda me tana zarginsa da cewa a matsayinsa na wanda ya fi kowa girma a jihar adamawa wanda yake karkashin jam'iyyar apc amma bai ci akwatinsa ba bai ci mazaɓarsa ba bai kuma ci ƙaramar hukumarsa ba haka zalika ya kasa gabatar da nasara ga ita kanta jihar adamawa me yasa saboda wannan abu saboda haka da jam'iyyu manyan nan za su dinga baiwa mata dama ina tabbatar maka da za a yi because abin da yake nuni a ƙasa shine in dai yau ba ka ciki ko ba ka cikin manyan jam'iyyun nan guda biyu to duma takarar da zaka samu zaka yi ta a banza duk ƙarfinka da duk wahalar da zaka yi sai lalle ka zama inda a ce abin da ake faɗan nan cewa kashi talatin da uku ya zama kaso na mata da a ce kowace jam'iyya ta sa shi wannan a matsayin doka ga jam'iyyarta dole ne a primary election sai an fito da wannan kasan to za ka yi balansin abin da kake da bukata a majalisun nan to amma ba su dauke shi ba eh, eh, eh, barista kenan wannan abin yana bukatar watakila kulawa ta shari'a kenan ko ta doka misali cewa duk da dai ga ka'ida can wacce aka amincewa to amma ba a aiki da ita akwai bukatar doka kenan to ko da ba a kai ga bukatar doka ba akwai lokacin da zai zo da za a ce dole kanwar naki duba da cewa matan nan kamar yadda ka sha faɗa kuma kamar yadda mai magana ta gaba ta faɗa ni a nan na ɗan saba ra'ayi da ita kaso mafi tsoka da suke fitowa zaben nan mata ne amma wannan danniyar ta maza da san kai da baba kiran ita take hanawa kuma ko da an zo wannan dokokin da najeriya ta sa mu hannu na cewa a bawa mata wannan kasar. ko da an zo za a yi wannan dai mazan su ne a majalisar su ne za su hana dokar ta tafi kuma su ne in mata tafi za su zo su kama ta targaɗe su karya ta yanzu misali a jihar kano kano ta tsakiya sanata wacce ta fito mace sanata laila buhari da ta fito idan ka ga yadda aka dinga gugwarmaya aka dinga gugwarmaya a cikin wannan mazan da muke faɗa masu danniya da babakere aka dinga danne ta aka dinga kawo mata kafar ungulu sai da ya rage bai fi sauran kwana goma sha hudu fa a yi zaɓe sannan kotun koli ta tabbatar mata da kujerarta ta yaya za a yi a wannan mazaɓin da muke da su a kano ta tsakiya guda goma sha biyar a cikin ƙasa da sati uku ta kewaya su ta yakin neman zaɓe wanda ko za ta yi kamar yadda hajiya maryam ta faɗa wa'annan dai mazan ba za su bari amma abin da yake faruwa shine matan nan fa ba za mu kyale ba saboda alhamdulillah abin da ya sa zanga-zanga ba zanga-zanga ai da ruwan sanyi muke dafawa ai tsiyan maza in suka gama ba dai gida suke dawa gurin mu ba mu ne dai iyayen mu ne matan mu ne muke komai duk wani namiji da ya burinƙasa ya shahara dai macance so mu abin da yake faruwa shine wannan mutuwar maternal mortality rate ya ishe mu 'ya'yanmu ne a gidan yari mazajen mu ake kashewa ne ta kaba 'ya'yanmu ne suke zama a ƙasa muke wankin uniform yayin da mazajen ba su ba kuɗin sabulu ba ba su ba kuɗin omo ba muke shan wahala muke shiga to fa tsoron da muke musu kada lokacin da za mu bankare mu ce za mu fito su kasa samun kwamradi um, uh, ha ya za a yi a tabbatar da wannan daidaitan su mata su ji cewa ana yi da su kawai demokaradiyya ce take yin halatta domin eh, alamu sun nuna su kwata-kwata ba demokaradiyya ce take halin ba a wurinsu kawai ana musu danniya ne da kuma watakila wani makudi irin na zaɓe ko nuna fin karfi to ta za a yi me za a yi su gamsu cewa zaɓe ake suke faɗo. to watan kasan a duk lokacin da tura ta kai bango wani lokacin akan dawo za ka yi mamakin wanda ka tura ya kai bango kana tunanin ka tura shi da irin dawowar da zai ma domin kamar yadda ake faɗa ni kaina watan shaida ne akan abubuwan da suka faru a wannan zaɓuka na je particular inda na yi zaɓe a cikin garin Ungogo a makarantar firamare ta ungogu na je na tara ana hatsaniya mata sun yi wa fiye da kima a gurin sai aka fara hatsaniya wani abu da ya ban mamaki 'yan sandan kwantar da su zuma suna zuwa sai suka sa a gas na ga mutane da yawa sun gudu amma ni abin da ya tayi min na hankali ya bani mamaki kuma matan da suka ki gudu kawai na ga kowace mai ce ta sa gyalanta ta rufe fuskar ta ta dawo to kaga wannan wata alama ce da take nuna cewa akwai alamu na jajircewa da matan suka fara tiyagas sai na ji har ma na ji da kunne na wata na cewa ai tiyagas maganin mura ne so so so kaga wata alama ce ta cewar akwai jajircewa a cikin harkar kuma irin irin waɗannan abubuwa kenan za su iya kwato kansu yanci a kwarai ko za su iya kwato kansu amma watakila wanda zai ce me zai hana watakila a kalli abin watakila a yi masa a sake bitarsa a yi review a ga yaya za a yi matan nan su gamsu cewa ana ba su hakkin su. To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin bayanan bakin namu kan wannan batu. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Honorable Maryam Umar Kofar Mata da barista Amina Umar da kuma comrade yahaya shu'aibu ungogo sai kuma madugun tattaunawar mahmud ibrahim kwari da Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗi. A gaida alheri Grace Abdu, yanzu kuma sai karatun yara albarkacin azumin watan Ramadan. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Suna na Maudiya Magaji, daga madarasar Budiya Suleja. Zan karanta muku abin da ya sauwaka daga cikin Alkur'ani mai girma. saboda albarkacin watan Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن عبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم to madalla Allah ya amfana kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙo. Ya gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja duka na ranci tunda uwata ta kai ni wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na ke da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna na ce ba ni ba ne ni ne shi an min bulala kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi tunda aka kai ni wannan nan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da ya ishirin da biyar ni ke biyan kudin ɗaki don yi tallan duba kaina in biya kudin asibiti in biya kudin ruwa in biya kudin laiti in biya kudin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya na dafa wake na kudaya na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti kallabin shirin na wannan makon fatima muhammad watara da ake wa lakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama 'yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin murya amurka duniya a tafin hannunki mata kuna kokari yau ina ce da ku bulldozer To madalla masu sauraro sai a yi mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba, amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Kafin mi sallama ina mika ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da abokan arziki saboda rasuwa Alhaji Awwalu Mitaba inda ba jiya Laraba. wanda za a yi jana'izarsa yau alhamis da misalin karfe goma na safiya unguwar indaba da ke kano najeriya allah ya ji kansa da rahama amin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza da daidaita mana sauti kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu carl muhammad hafiz baballe na ke muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc